Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare. Yau Alhamis 11 ga watan Janairu na shekara ta 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labaran duniya yayin da gwamnatin Najeriya take kokarin daukan matakan da za su daga darajar kudin kasar wato naira. Har yanzu dai haƙar gwamnati ba ta kai ga cimma ruwa ba. Za ku ji abin da wani masanin tattalin arziki ke cewa don aka kasance cikin shirin. Sannan kuma za mu leƙa jihar Zamfara domin jin halin da ake ciki. Ƙasa da sa'o'i 24 kafin kotun koli ta raba gaddama a kan takaddamar kujerar gwamna da ake yi a jihar. kamar kudin a rana irin ta yau alhamis zainab babaji tana nan tafa da rahoto na musamman kuma a yau ta hada mana rahoto ne akan koken 'yan kasuwa a najeriya da kuma matakan da suke dauka don ganin hukumomi sun dau matakan magance kalubalodin da suke fuskanta sai kuma labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan za mu fara da shan labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Shugabannin ɗariƙar Katolika na ƙasashen Afirka da Madagaskar yau Alhamis sun fitar da wata takardar jawabin bayan taro ta bayyana matsayinsu na ƙin aiki da shelar da Paparoma Francis ya yi ta ba da dama ga firistocin Katolika su sa albarka ma masu auren jinsi guda. takardar wadda ke dauke da sanya hannun kadinal ɗin ƙasar congo fridon ambongo a madadin babban taron manyan ikilisiyoyin afirka da madagaskar sakim a takaice ta ce irin wannan auren ya saba ma dokar allah wannan matakin na zuwa ne bayan da a ranar 18 ga watan disamba Papa Roma Francis ya yi shelar amincewa firistoci su sanya albarka ma masu auren jinsi matakin da 'yan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu da ke ɗariƙar ta katolika suka yi maraba da shi. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yau alhamis ya ce aiki tare tsakanin isra'ila da makwabtanta larabawa a yankin gabar ta tsakiya don share fagen kirkiro kasar palestino shine hanyar da ya fi sauki wajen mayar da kasar iran saniyar ware gabanin tashinsa zuwa birnin alkahira inda ya tattauna da shugaban masar abdul fatah el sisi Bilinkin ya ce akwai hanyar da za ta iya gama burin isra'ila na hulɗa da kowa a yankin da sahihin yanayin tsaro da kuma hankoron Falisinawa na samun ƙasarsu ta kansu firaministan isra'ila benjamin netanyahu dai ya yi matukar watsi da matakin ƙirƙiro ƙasashe biyu a matsayin mafitar rikicin sojojin isra'ila yau alhamis sun kai wasu hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a yankin tsakiya da kuma kudancin zirin gaza yayin da kuma ma'aikatar lafiyar gaza wadda hamas ke tafi da ita ke cewa hare-haren da isra'ila ta kai da dare sun hallaka gwamman mutane ma'aikatar lafiyar ta gaza ta ce mutane sama da 60 ne suka mutu ciki har da waɗanda suka mutu a hare-haren jiragen saman da isra'ila ta kai kan yunis da ke kudu wanda shine birni na biyu a girma a gaza rundunar sojin isra'ila ta kuma jagoranci wani gane mai ido wanda manema labarai suka yi cikin wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a khan yunis inda ta ce akwai alamomin da suka tabbatar cewa mutanen da aka yi garkuwa da su sun kasance a wurin. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Alƙalai a kotun ƙasa da ƙasa sun fara sauraron ba'asi na tsawon kwanaki biyu daga yau dinnan Alhamis a wata ƙarar da ƙasar Afirka ta kudu ta shigar. ta tuhumar isra'ila da aikata kisan kiyashi a yakin da take yi a gaza afirka ta kudu na bukatar kotun ta bayar da umarnin dakatar da yakin da isra'ila ke yi a gaza din inda isra'ilar take cewa so take ta kawo karshen kungiyar mayakan hamas saboda harin ta'addancin da ta kai ranar bakwai ga watan oktoba a kudancin isra'ila a takardar shigar da karar afirka ta kudu ta ce tana son kotun ta tuhumi isra'ila da laifin saba ma dokar kisan kiyashi a gaida ibrahim ka'almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu za mu buɗe taskar rahotannin namu da batun tattalin arziki a Najeriya. Har yanzu dai darajar kuɗin Najeriya na Naira na tangal-tangal duk da ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar take yi don daga darajar kuɗin. Dalilin kenan da ya sa na nemi jin ta bakin Dr. Anas Ibrahim Kubalu, masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Kashere da ke jihar Gombe, akan abin da ke dan kwafar da darajar Naira duk da yunkurin gwamnati sai ya ce. Babu shakka duniya ya kasu kashi hudu akwai inda muke cewa first world country kasashe na farko wanda suka ci gaba akwai second world country masu bin su a baya rukuni wanda ake ce musu asian tigers emerging economy akwai kuma rukuni na uku wanda najeriya ta tsinci kanta wanda ake cewa kasashe masu tasowa wanda suke fama da talauci ma'ana developing nation wanda ake ce musu third world countries mhm. sai kuma na hudu wanda ake ce musu underdeveloped country wancan su ne wanda talauci ya addabe su a daya daga cikin abubuwa da ake gani a kasashe masu tasowa wanda suke da bashi ya musu katutu irin su Najeriya irin su Ghana irin su South Africa da dai sauransu mhm. na kasashe a Latin America wato muna fama da abin da ake cewa industrialization ma'ana masana'antu wanda ya kamata a ce sun sarrafa kayan da kasashen za su yi dogaro da kansu. To rashin wannan masana'antun duka da kayan masarufi na yau da kullum mhm. ba ma iya sarrafa shi sai muka zama wa kasar labili. Mhm. Na ɗaya mu sai ta zama saniyar ware mhm. ba ta da daraja saboda babu abin da za ta saya a ƙasar. Ƙasar sai ta dogara da kayan da ake shigo mata da shi. daga ko'ina a duniya wanda naira baya iya sayo wannan kayan a china baya iya sayowa a europe baya iya saya a america baya iya saya a Asia. sai ka nemi da euro ko dala ko ka nemi eh, sterling pound ko ka nemi yuan na china ta ya zamana kudaden kasashen duniya ya fi daraja ya fi daraja an fi ta shi saboda shi ne yake iya shigo da kaya cikin kasa To, tsohon shugaban kasa Buhari a zamaninsa an ce ya yi devaluing currency ma'ana ya karya darajar naira mhm. ya ce shi a zo a gaya masa alfanun ya ki ya karya to aladi shi shi wannan shugaban kasa tinubu da ya zo sai ya yi abu guda biyu mhm. na farko sai ya kulle window na abin da ya kawo karfin kuɗi na tsakanin black market ma'ana bakar kasuwa da official da ita cbn take bayarwa sai ya tabbatar da cewa ya cire wannan ma'ana sai ya yi devaluing currency din mhm. sai ya karya daraja ai yanzu an karya darajar naira ne wannan matakin da dai shugaba tsohon shugaba Buhari ya ke dauka abin da ya jawo shine shi an gaya masa cewa kasa takan karya darajan kudinta ne idan tana sarrafa kaya mai yawa ma'ana kayan ta ya zama ya yi arha a kasuwan duniya kamar yanzu china mhm. in china ta karya darajar kudinta mhm. ba laifi ba ne mhm. tana so ne ta shiga gaban amurka a wurin dominating na market din saboda kayan ta ya zama ya yi arha kowa zai iya saya sai ya zama ta yi capturing din market da population na duniya gaba daya to amma kasa irin najeriya ko ta karya darajar kudinta mhm. to ta ƙara karya abin da ake shigowa da shi ne za a samu hawan tsadan kaya saboda kayan da muke saya kusan duk daga waje ne idan ka karya darajar naira ka kara wa dala fifiko mhm. duk kayan da aka shigowa da shi zai yi tsada wannan yana ɗaya daga cikin umu a bashi na ɗaya kenan Dr. Anas Ibrahim Kubalu masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Kashi kashire nan a hirata da shi. Yanzu kuma sai batun siyasa. Takaddamar kujerar gwamnar Zamfara ya kasance cikin manyan zaɓuka da kotun kolin Najeriya za ta yanke hukunci a kan su gobe. Kuma na tattauna da Sani Shu'aibu Malumfashi wakilin muryar Amurka a Zamfara akan halin da ake ciki gabanin hukuncin kotun kolin na gobe sai ya ce. Wato abin da ke faruwa shine kallo ne ya koma sama inda abin da hukuncin na a can abuja za a yanke mutane bangaren gona npdp manya da yara da kuma wasu kananan hukumomin mulki duk sun kama hanya sun ɗunguma waɗanda ke da halin tafiya don su je su ji kada ma dai a ba su labari kuma kamar yadda suke nunawa cewa suna da kyakkyawan yaƙinin cewa nasara za ta kasance gare su sun san yadda shari'a take dole shari'a za ta yi wani daɗi wani kuma za ta yi musu daɗi ba saboda haka garin kamar an ɗan yi shara haka galibi duk an yi can abuja don daga can za su fara tsimi in abu ya kasance yadda suke so wato tsakanin mutanen da suke hada-hada siyasa kenan eh yan hada hadar siyasa wannan takaddamar na jihar zamfara na daga cikin hukunci da ya dau hankalin ah, al'ummar mutan arewa ko kuma in ce ma mutanen jihar ta zamfara wato da ba shi kwamishinan yan sanda na jihar tuni yana sane da irin wannan ganin cewa ya yi aiki a wurare daban-daban kuma dama duk inda ake wannan takaddama na cewa za a yanke hukunci akan gwauna mai kai wanda yake kai yanzu da kuma wanda yake neman ya kawar da shi to sun san cewa akwai wannan kallon waye kai nan saboda haka sun riga sun kasance cikin tsaro kuma tuni suna sun gaggana da su yadda za a tabbatar da cewa duk yadda sakamakon na ya taho kada wani ya zai ce zai ɗauki a doka a hannunsa domin nan ne kotun da ya kamata a yi an kuma bi duk hanyoyin da za a bi an kai ga wannan sannan kuma su jami'an tsaro a shirye suke ba wai 'yan sandan kaɗai ba har da bangaren sojoji da civil defense da shauransu da an yi koyi yadda za a haɗa haɗa karfi da karfi ana kula da mahimman wurare a cikin birni da kuma wasu mahimman wasu wurare bayan gari don tabbatar da la tsaron lafiya da mm-hmm. kuma dukiyar jama'a da da duk sakamakon ya kama ba za a samu wani mishkila ba. Ina ga batun waɗanda suke zamfarar mutane talaka hmm. wanda shi kawai ana mulkansa ne yana fata ya samu shugabanci ko wakilci na gari ah, me suke nema me suke so ransu su ji cewa ah, kotun koli ta yanke gaskiya mutane sun fi raja'a ga inda za su samu sauki musamman da yake ana ta samun matsala a wajen yankin karamar hukumar na marudin na wajen dan sado da shauransu ana ta samun waɗannan abubuwan da aka samu a shekarun baya mhm. wannan abin yana ci masu kowa kwarya inda sai an yi masu fito jami'an tsaro sun taho wani lokaci ma za ki ga suna maganan cewa ba sa samun wannan to ire-iren waɗannan mutane burinsu shine a bawa wanda yake na. wasu kuma wanda yake duk inda mutum ya yi shugabanci dole akwai waɗanda suke fansa dole akwai waɗanda kuma suke ganin akwai inda aka gaza da shauransu to daga irin waɗanda suke fatan su gaza zo ya ci gaba ɗin to su ma nan suna nan suna ta fatan cewa a yi amma gefe guda ganin cewa an ba shi wuri wanda yake ya kamata jami'an tsaro suna karkashin sa za a iya wasu abubuwa a ce an gani a gurguje an ɗauke waɗannan abubuwa to wannan yana cikin zakatan wasu kalilan da suka ki ba su bayyana man sunansu amma suna bayyana irin ra'ayinsu na cewa su kan gara dai a samu canji ko a samu sauƙi waɗannan al'amura. wakilin muryar amurka sani sha'ibu fashi kenan a hira ta da shi yanzu agogonmu a nan washington dc uh, na cewa karfe uku da minti arba'in da na rana ga zainab babaji da wasu rahoto na musamman Harkokin kasuwanci na daga cikin manyan hanyoyi da ke bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da samarwa al'umma ayyukan yi don tallafawa kansu da iyalansu. A Najeriya hada-hadar kasuwanci na fuskantar barazana da suka hada da rashin tsaro, rufe kan iyaka, karyewar darajar kudin Najeriya, barazana daga tsageru da sauransu. Kan haka ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa daga ɗaukacin jihohin arewacin Najeriya suka kira gagarumin taro a lafiyar jihar Nasarawa don tattaunawa kan matsalolinsu da suke fuskanta da yin kira wa hukumomin da abin ya shafa don magancewa. Alhaji Jahi Abdullahi mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa a arewacin Najeriya ya ce taron kafa ce don tattaunawa da sanar da hukumomi matsalolinsu don ɗaukan mataki. Yanzu mun yi taro kuma mun sanar da irin abubuwan da ake mana na kama karya kama daga 'yan iskan gari wanda suke a kudancin Najeriya sannan kuma da jami'an tsaro na kwastam da 'yan sanda da sauransu rufe boda ya shafi kusan kowa ne mu da 'yan kasuwa ta inda abin ya shafe mu ta inda idan mun yi oda kayayyaki dukkanin bodojinmu da suke jihohin arewa a rufe suke kuma alalakala da rufe bodojin nan kusan shekaru kusan goma yanzu da rufe su kuma mu dai daga bangaren ba mu ga rufe su ya haifar da wani ɗa mai ido ba domin security da yake so a samu security bai samu ba sannan kuma noma da ake so a yi to shi ma dai har yanzu bai haifar da ɗa mai ido ba domin idan ka kalla kafin a rufe boda nawa kake san buhun shinkafa yanzu nawa yake to ka ga mu bai haifar mana da ɗa mai ido ba gara buɗe mu da bodojinmu a ma koma rayu cikin salama da aminci saboda ka yanzu mun zo mun karanta korafe korafen mu kuma insha Allah muna sa ran jami'an gwamnati da suka zo nan guri za su mika sakonnin su zuwa ga hukumomin da abin ya shafa Babban mai gabatar da kasida a wurin taron Farfesa Abubakar Umar Kari, wanda Ibrahim Yusuf Adogo ya wakilta, ya yi wa taron taken matsalolin da 'yan kasuwan arewacin Najeriya ke fuskanta laifin wane ne, kuma ina mafita. Ya ce 'yan kasuwa a Najeriya na mu'amala da kuɗi kimanin naira biliyan hamsin a kowace rana. Me za mu yi don cewa an kawo ƙarshen wannan matsalolin da ake fuskanta? Farfesa ya ce na farko shi ne dole shugabanni na arewacin mu na arewacin kasar da jama'a su shiga cikin lamarin wajibi wajibi ne sarakuna malamai 'yan siyasa da sauran masu rike da makamai a matakai daban-daban su fito ƙarara su tallafa wa 'yan kasuwan arewa ta hanyar nuna musu goyon baya bin ƙalin zalunci da ake masu da tabbatar da an dare haka da matsawa gwamnatoci na tarayya da kuma jihohin kudu da hukumomin gwamnati da jami'an tsaro su daina zalunta da wulakanta 'yan kasuwan arewa Alhaji Muhammadu Alkali sarkin kasuwan jihar Nasarawa ya ce idan gwamnati ta iya magance tsaro to lallai za a samu ci gaba. Abin ita ce guda ɗaya rashin zaman lafiya. In kika lura a yawancin kasuwanni in ba ɗaiɗai wasu kana wasu jihohi ba ne wasu jihohi ba daman a yi kasuwa saboda matsalar rashin tsaro kuma hukuma suna iya ƙoƙarinsu duk maganganun da ake yi kan hukuma mu ai hukuma nan 'ya'yanmu ne da kudin kasuwa da kuɗin kasuwanci muka sa su a makaranta kuma kowane dan kasuwa yana da hurumi ya kira ɗansa ya nuna masa muhimmancin samu zaman lafiya saboda ci gaba a samu kasuwanci saboda abin in aka juya tana nan a gudai zainab tana nan a gudai dan kasuwa shi ya haifi soja shi ya haifi dan sanda shi ya haifi kowa saboda kudin kasuwanci din nan shi ne aka yi training ɗinsu har suka zama mutane to ya kamata hakinsu ne su dawo su duba cewa mu ma mun zama wani ba kasar nan saboda dalilin kasuwanci ne abin a gude take zainab babaji mu ma muna da haƙƙi mu zauna da 'ya'yanmu jami'an tsaro mu gaya musu mahimmancin su ba da kulawa su ba da kulawa saboda ingancin kasuwanci don in ba a noma yanzu ba a kiwo to abubuwa sun zama abin da ya zama mun zama kayi kuma wannan abin ba wai ya fi mu ba ne in muka dawo muka zauna da sulwa ba kowa yanci ya yi magana da nasa sai a samu matsala insha Allah. Daga jihar Sokoto Muhammad Gatawa ya ce 'yan kasuwa a Najeriya suna fama da ɗimbin matsaloli. A hakikanin gaskiya mu 'yan kasuwa arewacin Najeriya muna cikin hali na hala ula'i. Gaskiya muna cikin manyan matsaloli kama da ga matsalar tsaro mu da muke jihar Sokoto muna fama da matsalar tsaro na kidnapping kullun in muna busa hanya na tafiya ba bacci a idonmu domin tunanin za a iya kama mu ko ta wani bangare bayan haka idan muka je wurin sayan kayan in muka sayo kayan gwamnati da addade ta ba mu kariya da tsaro mu ji daɗi ta bangaren nata ita gwamnati kuma farautan ka take yi kuma ita tare da kai akwai lokacin da kwastam sun taɓa kama motar mu akalla mota ce tirela wadda 'yan kasuwa na jihar sokoto suka yi haɗaka sama da mutum ɗari ki duba matsalar tsaron da 'yan jihar sokoto suke fama da shi kama da kidnapping da sauransu amma kwastam na ƙasar najeriya suka yi musu tara ta sama da miliyan biyu wanda yake mutanen nan ɗari su ne fa aka raba wannan miliyan biyun kansu wani jarin sana dubu ɗari ne wani jarin sana dubu ɗari biyu ne suka yi haɗakan nan suka sa amma ji irin taskon da suke kuma kuɗin nan da custom suke an saba wai suna kaiwa ga aljihun gwamnati ba inda aljihun gwamnati ne da mun yi farin ciki mun ji daɗi mun san ƙasar mu ne za ta mora mu za mu mora mu 'yan kasa to su ne suke cin wa'annan kuɗi saboda rashawa wannan shine abun takaici ko muna kira da babban murya ga gwamnati ta dibi girman Allah ta shiga ciki ta intervention mun samu irin wa'annan matsaloli a baya lokacin dukko inde muna fata allah ji kanshi da rahama lokacin na akwai wani program da yake custom diary ya taba faɗa a cikin custom diary cewa duk custom din da aka gani less than 18 kilometers farawo ne to amma yanzu ba mu san ke faruwa ba dokar custom din mu fa kayan da muke saya muna sayan su a shaguna ne ba samogulin muke yi ba mahiyancin muna sayan kayan mu daga lagos edimota trade kuma a shaguna muke saya kuma shagunan nan sai sun yi clearance duty a wop kamin su kawo amma mu in muka ɗauko ba kwantirban ba komai ba amma kwastam za su kama mu su anshi wannan kuɗi. Shi ma Sadiq Adam daga Jos jihar Plateau ya ce suna ba da gagarumin gudunmawa wajen ci gaban ƙasa don haka ya kamata gwamnati ta kula da lamuransu. Muna kawo ci gaba kuma muna kawo rawa da muke takawa ƙasa wajen rage masu zaman banza. bayan zan rage masu zaman banza yanzu insecurity ya yawa most especially mu 'yan arewa 'yan arewa duk daga mutum ya tashi ba abin yi ba mamaki a na abokin shi da yake tare da wancan miyagu ya ga eh lallai ga abubuwa da yake samu ko a'a ya gan shi a cikin wata nima shi mai duba ya gani a'a wancan hanyar banza ne ko a'a hanya ce ta gari a'a A'a <laughs> ah, shi ma ba mamaki yana da san zuciya zai shiga amma dan kasuwa in yana da irin wannan suna kusa yakan janyo su kusa da shi a'a zo ka taimaka a'a da ko ne a'a dinga sauke min ka a'a dinga min aiki a shago ina biyan ka kaga dan kasuwa ya rage ma gwamnati wancan zaune gari banza oh, da ma'aikata da a'a wanda bata ɗiba ba wanda suka gama makaranta a'a shi a'a dan kasuwa ya tallafa ya kawo su kusa da shi ba mamaki wani ya gama jami'a ba aikin yi to amma ya zo shi kasuwa ana ci gaba to kaga a nan gurin ya kamata gwamnati ta sa hannu ta taimaka mai a wannan gurin mai masaukin baki kuma gwamnan jihar nasarawa abdullahi Sulai ya buƙaci 'yan kasuwan su rika kwatanta adalci mu a nigeria ana zagin gwamnati ne kawai da sauransu amma shi ma wanda baya gwamnati sai ya sassauta ma jama'a domin mutum ne zai yi noman shi saboda allah ya yi noman shi ya zo da kaya ya ce zai sayar da buhun shinkafa misali dubu hamsin aka zo aka dala ya tashi to ina ruwan dala da buhun shinkafan ka sai mutum da gangare ce to dala ya tashi yanzu ba zan sayar dubu hamsin ba sai dubu sittin to kaga wannan ba gwamnati ba ne so dole mutane mu ma sai mun sassauta wa kanmu saboda akwai wasu abubuwa na gwamnati amma akwai gaskiya da yawa wanda ba gwamnati ba sai mu da kanmu mun ji tausayin junanmu Duk da shike gwamnatin Najeriya ta bullo da wasu shirye-shirye don tallafawa 'yan kasuwa su samu rance da wasu hanyoyin sauƙaƙa harkokin kasuwancinsu. 'Yan kasuwan na ganin taka birki wa gurɓatattun jami'an tsaro na gwamnati ko 'yan sa kai da rage yawaitan shingaye a kan tituna, rage yawaitan haraji da ake tsawwala musu da samar musu da tsaro musamman a hanyar su ta zuwa kudancin ƙasar za su taimaka wajen bunƙasa harkokin kasuwanci da samun sauƙin kayayyakin more rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. mai saurare mu da saduwa ta cikin shirin labaran wasanni wanda ni abu muhammad ke gabatarwa daidai wannan lokaci ta gidan radiyon sashen hausa murar amurka to ganin dai cewar jibi asabar ne za a bude gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka a kasar cote d'ivoire zan fara ne da bako cikakken bayanin kasashe guda 24 da suka sami damar shiga gasar wanda za a fara a ranar 13 ga watan janairu a kuma kammala a ranar 11 ga watan gobe na watan fabrairun shekara 2024 idan allah ya kai mu za a buga wasanni ɗaiɗaiɗai har guda hamsin da biyu ga kuma yadda aka tsara rukunin rukunin kasashen da za su fafata a tsakaninsu a rukunin a akwai kasashen ivory coast mai masaukin baki da nigeria da kasar equatorial guinea da kuma kasar guinea bissau a rukunin ba akwai kasar marshall da kasar ghana da cape verde sai kuma kasar mozambique a rukunin ca akwai kasashen senegal mai rike da kofin a halin yanzu sai kasar kamaru da kasar gini sai kasar gambia a rukunin da akwai kasashen algeria burkina faso kasar mauritania da kuma kasar angola sai kuma rukunin a akwai kasashen tunisia mali da afirka ta kudu da kuma kasar namibia a rukuni na kashe wato rukunin fa akwai kasar morocco da kasar congo da kasar zambia da kuma kasar tanzania yanzu kuma ga jerin sunayen 'yan kwallon kafa guda goma da suka karbi albashi mafi yawa a duniya a shekarar da ya gabata na 2023 mutum na farko shine cristiano ronaldo ya sami euro miliyan 260 da suka hada hada allowance allowance da yake karba a kulob din al ta kasar saudiya dan kwallo na biyu da ya karbi kudade a shekarar bara shine lionel messi ya karbi euro miliyan 135 a kulob din inter miami a kasar amurka sai na uku Neymar ya karbi euro miliyan 112 a kulob din alhilal da kasar saudiya kelen mbappe shine na hudu a yawan kudin da ya samu a shekarar bara ya karbi euro miliyan 110 cip cip a kulob din psg dan kwallo na biyar da ya sami kudi a shekarar bara shine karim benzema ya karbi euro miliyan 106 a kulob din al-ittihad ta kasar saudiya mutum na shida shine erling haaland ya sami euro miliyan 58 a club din manchester city na kasar ingila na bakwai mohamed salah ya sami euro miliyan 53 a club din liverpool ta kasar ingila sadio mani shine na takwas ya karbi miliyan 52 a club din al a saudiya mutum na tara shine kevin de bruyne ya karbi euro miliyan 39 a kulob din manchester city ta kasar ingila mutum na goma shine harry kane captain din kasar ingila da yanzu ke taka leda club din bayan munich din kasar jamus ya karbi euro miliyan 36 jerin sunayen 'yan kwallon kafa guda goma kenan wanda suka karbi manyan kudade a duniyar kwallon kafa a shekarar bara daga karshe kuma muna taya sadio mane dan kwallon kasar senegal dangane da auren da ya yi sadio Manadin dai ya auri aisha tamba wanda suka dade suna soyayya da wannan na kawo ga ƙarshen labaran wasan na wannan lokaci abdulhab muhammad a amurka daga bauchi a nigeria yanzu kuma sai labarai a takaice kafin mu karkar shirin To a takaicen shugabannin ɗariƙar Katolika na ƙasashen Afirka da Madagaskar yau Alhamis sun fitar da wata takardar jawabin bayan taro ta bayyana matsayinsu na ƙin aiki da shelar da Paparoma Francis ya yi ta ba da dama ga firistocin Katolika su sa albarka ma masu auren jinsi guda. takardar wadda ke dauke da sanya hannun kadinal din kasar congo fridolin ambongo a madadin babban taron manyan ikilizoyin afirka da madagascar sakin a takaice ta ce irin wannan auren ya saba ma dokar allah sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yau alhamis ya ce aiki tare tsakanin isra'ila da makwabtanta larabawa a yankin ta tsakiya don share fagen kirkiro kasar falasdino shine hanyar da tafi sauki wajen mayar da iran saniyar ware sojojin isra'ila yau alhamis sun kai wasu hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a yankin tsakiya da kuma kudancin zirin gaza yayin da kuma ma'aikatar lafiyar gaza wadda hamas ke tafi da ita ke cewa hare-haren da isra'ila ta kai da dare sun halaka gomman mutane alƙalan kotun ƙasa da ƙasa sun fara sauraron ba'asi na tsawon kwanaki biyu daga yau alhamis a wata ƙarar da ƙasar afirka ta kudu ta shigar da tuhumar isra'ila da aikata kisan kiyashi masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya kai mu aji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham da ma wanda ya sada mu da ku yanzu Carl Sterling. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari.